لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Juma'a da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta sanar da tarwatsa wasu muhimman wurare 21 na 'yan sahayoniya a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu. kasar iran ta yi allah wale da harin wuce gona da iri da yahudawan sahiniya suka kai kan yankin kudancin kasar labanan Ƙungiyar Hamas ta yi kira ga masu shiga tsakani da su matsawa haramtacciyar ƙasar Isra'ila lamba kan aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar Gaza. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar da tarwatsa wasu muhimman wurare 21 na 'yan sahayoniya a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu kwamandan dakarun sa kai na basij brigadier general gulam rida suleimani ya bayyana cewa tunanin kawar da jamhuriyar musulunci ta iran a cikin yakin kwanaki goma sha biyu da aka yi wauta ce ta makiya yahudawan sahayuniya waɗanda suka gaza a yunkurin da suka yi ya ji da cewa iran ta lalata muhimman wurare 21 na 'yan sahayuniya da makamanta masu linzami a yakin ƙarshe brigadier general gulam riza suleiman ya bayyana a wurin taron wajen taron tunawa da shahidai a isfahan cewa makiya sun yi tunanin cewa za su iya kawar da jamhuriyar musulunci ta iran nan da kwanaki goma kuma sun yi niyyar haifar da hargitsi da taɓarɓarewar tsaron cikin gida bayan kwanaki na farko na yakin ya kuma jaddada cewa taka tsantsan da fahimtar juna da mutane suka yi ya daƙile manufofin makiya yana mai cewa wannan lamari ya kawar da duk wani tsammanin amurkawa da hasashe <coughs> da amurka ta yi kuma a ƙarƙashin jagoranci mai hikima an samu wani sabon salo na haɗin kai da fahimtar juna kwamandan dakarun sa kai ya ƙara da cewa al'ummar iran sun samu sauƙi cikin sauri bayan yakin tare da ƙalubalantar har-haren ƙarfin masu ɗauke da kansu a matsayin manyan kasashen duniya brigadier general suleimani ya kara da cewa wannan nasara ta kasance 'ya'yan itace mai taushin hali wanda yanzu aka ɗauke ta a matsayin mai yanke hukunci a daidaiton duniya abokan yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya sun bayyana cewa sake dawo da takunkumi bayan karewarsa baya da wani tushe na doka ko tsari. Ƙungiyar aminan yarjejeniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wata sanarwa game da cikar ƙuduri mai lamba 2231 kan yarjejeniyar makamashin nukiliyar Iran a ranar 18 ga watan Oktoba, inda ta bayyana cewa matakin da Amurka da Turai suka ɗauka na sake ɗaukar matakin kakaba takunkumi da ya ƙare kan wata. ƙasa tsari ne da baya kan wani tushe na doka ko yarjejeniya na ƙasa da ƙasa ƙungiyar aminan yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wata sanarwa a ranar alhamis da ke nuna cikar ƙuduri mai lamba 2231 na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a ranar 18 ga watan oktoban shekara ta 2025 sun yi nuni da ficewar amurka ɗaya daga cikin yarjejeniyar makamashin nukiliya ta 2018 da mai da takunkumi kan iran a matsayin kare doka da tabbatar da gazawar jamus da faransa da birtaniya kan yarjejeniyar da suka kulla a shekara ta 2018 mai lamba 2231 tana mai jaddada cewa sake dawo da takunkumin baya kan kowane tushe na doka ko tsari Ƙasar Iran ta yi Allah wadai da wuce gona da iri da Yahudawan sahayuniya suka kai kan yankin kudancin ƙasar Labanan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baka'i ya yi Allah wadai da hare-haren Yahudawan sahayuniya suka kai a wurare da dama a kudancin ƙasar Labanan ya jaddada cewa sun biyo bayan yadda aka ci gaba da yin sassauci da rashin ɗaukar nauyin masu ɗaukar nauyin yarjejeniyar ta buɗe wuta. wato faransa da amurka yana mai nuna <coughs> yana mai nuni <coughs> yana mai nuni da alhakin kai tsaye da ke kan kasashen biyu a wannan fanni a cikin wata sanarwa da ya fitar bakai ya ɗauki har-haren da yahudawan sahayuniya suka kai ajiya da rana da kuma dare kan wasu wurare a kudancin ƙasar labanan a matsayin cin zarafi ga yankin ƙasar labanan da kuma ikon mallakar ƙasa ya kuma bayyana kakkausar suka ga irin waɗannan siffofi na laifuka masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Ƙungiyar Hamas ta yi kira ga masu shiga tsakani da su matsawa haramtacce ƙasar Isra'ila lamba kan aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar Gaza. Ƙungiyar Hamas ta yi kira ga masu shiga tsakani da su ci gaba da taka rawa wajen bin diddigin aiwatar da sauran tanade-tanade na yarjejeniyar ta buɗe wutan Gaza. Musamman ma waɗanda suka shafi shigar da adadin taimako da ake buƙata. a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta jaddada buƙatar gaggauta fara kafa kwamitin tallafawa al'umma domin fara gudanar da ayyukansa na gudanar da harkokin yankin zirin gaza ƙungiyar hamas ta bayyana jin daɗinta ga ƙoƙarin da wasu da masu shiga tsakani masar qatar da turkiya suka yi na cimma yarjejeniyar dakatar da yakin wuce gona da iri kan al'ummar falastinu ƙungiyar ta gode wa duk wanda ya taka rawa na wajen ganin an dakatar da yakin da aka yi da kuma goyon bayan siyasa shari'a da kuma matsayin falasinawa zanga-zangar miliyoyin mutane a birnin sana'a fadar mulkin ƙasar yemen na sabunta alkawari da aka yi wa shahidai tare da tabbatar da shirin tallafa wa al'ummar falasɗinu babban birnin ƙasar yemen sana'a ya halarci wani tattaki na miliyoyin mutane a yau juma'a mai taken shekaru biyu da bayar da gudumawa da aminci da jinin shahidai tare da tabbatar da gwagwarmaya da goyon bayan al'ummar falastinu tare da sabunta alkawarin bin tafarkin shahidai da azuma ruwan jama'a a dandalin sab'in a lokacin tattakin bayar da amana ya ƙunshi zurfafa fahimtar al'ummar al'amuran al'umma sun yi nuni da cewa al'ummar yemen duk da killacewar wuce gona da iri amma suna nan a fagen alfahari da ɗaukaka da tsayin daka kan tafarkin suna imani da jihadi ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla bayan da aka mashan labaran duniya yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru shirin ko kun san duniyar mu a yau da kuma masu saurare. Sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar Afirka musamman waɗanda ba shi yi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan ƙasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin kuɗaɗensu na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda ƙasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa akan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi akan 'yancin gashin kai na tattalin arziki kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shagarta ne wajen biyan bashi tana barin dan sarari ne kaɗan wajen kokari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sauƙaƙalar kudade shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan raya ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kuɗaɗen ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi akan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara ƙaruwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin ma waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kudade na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibin lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin ajihu da kuma miƙa cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharaɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu basu suka an yi suka matuƙa kan manufofi na kyale kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar aƙyal kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokradiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin ƙasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karɓar bashi da ƙasashen ƙetare ko kuma cubiyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a. karfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya wani kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a 17 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 24 ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 17 ga watan Oktoban shekara ta 1973, kasashe masu arzikin man fetur na kungiyar OPEC suka sanya wa Amurka Ingila da kuma kamfanin da suke sayarwa Isra'il danyen man fetur takunkumi. Sakamakon yaƙi da Isra'il ta bude a lokacin da kasashen yankin gabas ta tsakiya. Wannan takunkumi ya yi tasiri akan kasashen yamma har sai da farashin ɗanyen man fetur ya ninninka kaso uku a duniya amma bayan wasu kwanaki kasashen sun ɗauke takunkuman duk da cewa dai babu wani alkawali ko wata yarjejeniya wadda suka kulla da waɗannan kasashe akan dakatar da taimakon da suke baiwa isra'ila a yaƙe-yaƙen da take yi daga bisani kuma manyan kasashen duniya waɗanda su ba mambobi bane a cikin ƙungiyar opec sun kotsa kai a cikin siyasar wannan ƙungiya sannan kuma suka yi gagarumin tasiri a cikinta ta yadda suka zama masu juya akalar kasuwar mai a duniya kamar da kuma suka mayar da wasu daga cikin kasashe na mambobin wannan ƙungiya suka zama 'yan amshin shata a gare su da waɗanda suke aiwatar da siyasar su a cikin wannan ƙungiya musamman ma dai kasashen larabawa masu yin biyayya sau da kafa ga manufofin kasashen yammacin duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 138 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan oktoban shekara ta 1887 fitaccen masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar jamus gustav kirchhoff ya rasu an haife shi a cikin shekara ta 1824 a ƙasar jamus ya kasance mai kaifin basira da sauran fahimta sannan kuma ya kasance mutum ne mai kokari da hazaka tun yana matashi hakanan kuma ya kasance mai gudanar da bincike akan abubuwa da dama waɗanda suka shafi ilimin kimiyya da gaske muhimman abubuwa waɗanda ya gudanar da bincike a kansu akwai hasken rana da kuma rabe sa da kuma sauran hasken da abubuwa waɗanda yake ɗauke da su da kuma yadda yake isa zuwa ga doron ƙasa ya rubuce rubuce masu tarin yawa a wannan fage dangane da abubuwa waɗanda za a iya ganowa dangane da hasken ranan kamar yadda kuma yake da mahanga akan wasu matsaloli na kimiyyar lissafi inda shi ma kansa ya yi rubuce-rubuce akan wannan fage. masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar goma sha bakwai ga watan oktoba wanda kuma ita ce ranar yaƙi da talauci ta duniya babu shakka cewa talauci da rashin daidaito na tattalin arziki na daga cikin mahimman matsaloli wanda al'ummar duniya suke fuskanta kuma suke ci musu tuwa kuriya wanda kuma wannan babbar matsala tana da matsayi na musamman a tsakanin sauran matsaloli na zamantakewar jama'a a duniya a cewar sashe na 25 na shelar kare haƙƙin bil'adama a duniya samun isassun abubuwa na jin daɗin rayuwa waɗanda suka haɗa da samun abinci tufafi da gidaje da kayayyakin hidimomi na kiwon lafiya da kyakkyawar zamantakewa na ɗaya daga cikin muhimman haƙoƙi na ɗan adam sai da kuma abin takaici a halin yanzu talauci yana ɗaya daga cikin matsaloli na asasi kuma babbar matsala wadda take cima ɗan adam tuwo a kwarya ta yadda lamarin ya yi tsananin da ba a saba ganin irinsa ba a rayuwar ɗan adam wanda kuma duk da gagarumin ci gaba da ake samu a cikin al'umma ba wai kawai talauci ya ragu ba ne bisa ƙididdiga wadda ake da ita yana ma karuwa ne matuƙa a kowane lokaci Da haka a shekara ta da da biyu, majalisar ɗinkin duniya ta ayyana wannan rana a matsayin ranar kawar da fatara da talauci ta duniya da nufin jawo hankalin kasashen duniya sosai kan batun kawar da talauci a tsakanin al'ummomin su yayin da mutane da yawa suke ganin cewa wani muhimmin bangare na talauci a duniya shine sakamako ne na zalunci cin zarafin dan adam da tawaye haƙoƙinsa da kuma mulkin mallaka na ƙasashe masu girman kai ga dama daga cikin masana musamman a bangaren tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe sun yi imanin cewa tsarin siyasar jari hujja na ƙasashen yammacin turai shine babban abin da ya jefa duniya a cikin halin kakanikayi ta yadda mai hali ne kawai zai iya rayuwa a cikin jin daɗi da walwala yayin da marasa galihu suke ci gaba da kasancewa a cikin bakin talauci da rashi a mafi yawan lokuta kuma ƙasashen duniya.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 makwabcin haramtaccen ƙasar Isra'ila Kenneset. Da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Musulunci ta Iran ta fitar da sanarwa inda ta yi Allah wadai da zarge-zarge marasa tushe da kuma da'awar rashin gaskiya da rashin kunya da shugaban Amurka Donald Trump ya yi kan Iran wanda ya yi a ranar Litinin a zauren Majalisar Dokokin Yahudawan Sahayuniya a gaban masu aikata laifukan kisan ƙare dangi. a cewar wani rahoto da ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta fitar a ranar talata sanarwar ta ce amurka a matsayinta na ƙasa da ta fi kowace ƙasa samar da ayyukan ta'addanci a duniya kuma mai goyon bayan gwamnatin sahayoniya 'yan ta'adda masu muggan laifuka ba ta da wata kima wajen zargin wasu bayanin ya ci gaba da cewa al'ummar iran a yayin da suke mika godiya ta musamman ga jarumin da ba a taba ganin irinsa ba na ƙasar iran da ma na yankin shahidi haji kasim suleimani wanda ya taka gagarumar rawa marar misaltuwa wajen tunkarar ta'addancin ƙungiyar isis da amurka ta kirkiro ba za su taba yafewa ko mantawa da wannan ɗanyen aikin da amurka ta aikata na kashe wannan mutumin da muƙarraba gabansa ba ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana a cikin bayaninta cewa maimaita zarge-zargen karya game da shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya babu ta hanyar da za ta kubutar da laifukan haɗin gwiwa da gwamnatocin amurka da 'yan sahayuniya suka yi wajen kai farmaki kan ƙasa mai aminci na iran da kuma kashe al'ummarta hakika alfahari da kuma furuci da wannan laifi na wuce gona da iri da amurka da 'yan sahayoniya suka yi na kai hare-haren wuce gona da iri kan iran yana ƙara ɗora alhakin aikata waɗannan muggan laifuka da kuma bayyana zurfin kiyayya da suke yi da al'ummar iran Sanarwar ta kara da cewa haƙuri da kuma shiga tsakani da Amurka ta yi a kisan kiyashi da ƙarfafa 'yan sahayoniya a kan yaƙar Falasɗinawa da mamaye musu yankuna ba wani abu ne a ɓoye dole ne a ɗora wa Amurka alhakin taka rawa da take yi wajen tabbatar da hukuncin gwamnatin 'yan sahayoniya da take yi da suka haɗa da hana duk wani mataki mai tasiri a kanta a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kuma kawo cikas ga shari'o'in ƙasa da ƙasa don hukunta 'yan sahayoniya masu aikata laifuka. sanarwar ta ce manufofin shiga tsakani da amurka ke yi a yankin da goyon bayan mamaya da laifukan gwamnatin sahayoniya ke yi na kisan ƙare dangi tare da sayar da makamai marasa iyaka ga yankin sun sanya amurka a matsayin ƙasa ta farko wajen haifar da rashin zaman lafiya da rashin tsaro a duniya ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta bayyana cewa matakin da shugaban amurka ya bayyana na samar da zaman lafiya da tattaunawa ya saba wa irin ƙiyayya da musgunawar ɗabi'ar amurka akan al'ummar iran tana mai ƙarawa da cewa ta yaya wani zai iya kai hari a wuraren zaman lafiya da cibiyoyin makamashin nukiliya a wata ƙasa a cikin tattaunawar siyasa inda ya kashe mutane sama da dubu da suka hada da mata da ƙananan yara da basu ji ba basu masu gani ba sannan kuma yana da'awar zaman lafiya da abota bayanin ya ci gaba da cewa al'ummar iran bisa kyawun al'adunsu da abubuwan tarihi mutane ne masu tunani warware saɓani ta hanyar tattaunawa da mu'amala a sa'i guda kuma suna aiki da jajircewa da azuma wajen kare 'yancin kai da martabar ƙasar iran da kuma neman cimma babbar muryarsu a rayuwa a gefe guda kuma daga sharm sheikh na kasar masar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi maraba da ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wuta a gaza babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wuta a gaza bisa shawarar shugaban amurka donald trump ciki har da sakin fursunonin Yahudawan Sahayuniya da Falasɗinawa da ke tsare. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ya halarci zaman taron birnin Sharm Sheikh na ƙasar Masar don halartar taron zaman lafiya ya yaba wa gwamnatocin ƙasashen Qatar, Masar, Amurka da Turkiya bisa ƙoƙarin shiga tsakani da suka yi. Ya amince da muhimmiyar rawar da ƙungiyar agaji tare Cross ta ƙasa da ƙasa ke takawa wajen tabbatar da cewa gudanar da wani sako cikin aminci da mutuntaka. Wata sanarwa da kakakin babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar ta ce bayan aiwatar da yarjejeniyar tsaki ta buɗe wuta al'ummar Gaza da haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun fara ganin kyakkyawar fata na samun kwanciyar hankali bayan shafe watanni ana barna. sanarwar ta tabbatar da cewa majalisar ɗinkin duniya da ƙawayenta na ƙara faɗaɗa ayyukansu cikin gaggawa a faɗin gaza hukumomin majalisar ɗinkin duniya suna ba da agajin ceton rai ga al'ummomin da suke makale a yankunan da ba a samu damar shiga gare su ba tsawon watanni sanarwar ta ce waɗannan yunƙuri muhimmin mataki ne na farko na daidaita al'amura da kuma dawo da martabar ɗan adam amma har yanzu buƙatu suna da yawa ta jaddada muhimmancin samar da ci gaba mai ɗorewa da tallafin jin ƙai Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga dukkanin ɓangarori da su ƙarfafa yarjejeniyar tsakaita buɗe huta tare da mayar da ita zaman lafiya mai ɗorewa. ya yi kira ga ɓangarorin yankin da na ƙasa da ƙasa da su yi amfani da wannan lokacin don sake kaddamar da sahihin tsarin siyasa wanda zai iya kaiwa ga kafa ƙasashe biyu masu cin gashin kansu masu gudana ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya ƙasashen isra'ila da falastinu zauna kafaɗa da kafaɗa da juna cikin zaman lafiya da tsaro a cikin amintattun iyakoki da aka amince da su bisa layukan da aka shata kafin shekara ta 1967 bakwai tare da Kudus a matsayin babban birnin ƙasashen biyu. Bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa, kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran yarjejeniyoyi da suka dace. a nata bangaren tawagar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa a shirye take ta gudanar da shirin majalisar ɗinkin duniya na faɗaɗa rarraba kayan agaji a gaza mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin kai da ba da agajin gaggawa tom fletcher ya bayyana shirin ayyukan jin kai na faɗaɗa agaji zuwa gaza nan da nan bayan tsare ta buɗe wuta da kuma ɗage tsauraran takunkumi da cikas da aka sanya akan shigar da kayan agaji yana mai jaddada cewa a shirye hukumomin majalisar ɗinkin duniya suke su aiwatar da waɗannan ayyuka a wani jawabi da ya yi wa manema labarai a birnin New York ta hanyar bidiyo daga Riyadh babban birnin kasar Saudiya wanda yake ziyara a wani bangare na ran gadin kasashen waje. Filicha ya ce dole ne shirin samar da zaman lafiya da shugaba Donald Trump ya zama ginshikin ayyukan ceton rayuka a yanki da ceton dubun dubatar rayuka don haka dole ne a yi amfani da wannan lokaci tare da son rai azuma da karamci daga cikin ƙoƙarin da hukumomin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya suke da niyyar aiwatarwa bisa ga shirin kamar yadda Filicia ya yi cikakken bayani akwai ƙara yawan motocin agaji da ke shiga Gaza a kullum rana zuwa ga ɗaruruwan mutane da suke cikin mawuyacin hali. faɗaɗa samar da abinci a duk faɗin Gaza domin kaiwa ga mutane miliyan biyu da ɗigo ɗaya da ke buƙatar agajin abinci da kuma mutane kusan dubu ɗari biyar da ke buƙatar kayan abinci mai gina jiki, taimakawa gidajen burodi da dafa abinci na al'umma, tallafawa makiyaya da masunta wajen dawo da rayuwarsu, bayar da tallafin kuɗi ga gidaje dubu ɗari biyu don biyan buƙatun abinci na yau da kullum. ƙarfafa juriyarsu da dawo da martabansu haɓaka binciken abinci mai gina jiki da samar da kayan abinci mai gina jiki gami da makamashi mai ƙarfi abinci mai gina jiki ga mafi raunin al'umma gami da mata masu ciki da masu shayarwa yara da samari A batun kiwon lafiya kuwa akwai harkar gyara tsarin kiwon lafiya da ya lalace, samar da muhimman kayan aikin likita, sake kafa tsarin sa ido kan cututtuka na al'umma, taimakawa masu ba da agajin gaggawa da haɓaka a ruwan likitoci a yankin. taimakawa haɓaka kulawar gaggawa kiwon lafiya na farko lafiyar yara da haihuwa da lafiyar mata da jarirai Kaddamar da kulawa ga cututtuka marasa yaduwa, lafiyar ƙwaƙwalwa da kuma inganta su, taimakawa ƙarfafa shirye-shiryen barkewar cututtuka, sa ido dabaru da tsarin aikatawa, kula da samar da ruwa musamman na sha mai tsafta. ana yi wa mutane miliyan ɗaya da ɗigo hudu tsarin ayyukan samun ruwa mai tsafta taimakawa maido da hanyoyin ruwa da rage dogaro da motocin ɗaukar ruwa ta hanyar samar da mai janareta da sinadarai gyara magudanan ruwa da tashoshin famfo matsar da sharan gida daga wuraren zama, samar da kayan aikin tsafta, gudanar da tsare-tsaren wuraren rayuwa, muhimman faɗaɗa tanadin matsugunai gami da taimakon iyalai su shirya don unturu, kawo da raba dubban tantuna a mako-mako da sauran kayayyaki mayar da hankali ga iyalai masu girma masu rauni da waɗanda ke zaune a cikin matsanancin yanayi a wuraren da ba a kula da su da cunkoso ba da fifiko ga sabbin mutanen da suka rasa muhallinsu da waɗanda suka koma da suka rasa matsugunansu sake buɗe wuraren koyar da ilimi na ɗan lokaci don samar da ayyuka ga yara dubu ɗari bakwai da suka isa makaranta da kuma samarwa yara kayan karatu da kayan makaranta da sauransu.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 ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum poh hausa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi karfin daura kamar dama da kuke ba mu kamar karshen mako magana uwa da amannan arziki da damar haka muna godiya allah saka da kai da farko dai hassan barka shugaban tafiya da kai da jama'a gidan rediyon inewa kowa fatan alkhairi muna godiya eh, ina gada sani da uwa alaska tsatsin burin akwai isu madatte sunusu madatte akwai ibrahim garin kasaki akwai eh, tsoho mai albarka akwai yahaya danno azare hada mai kwamfuta sumayya ina gaishe ta ina gaida mamman shehu shef jegar ne wanda ke ranko hawa jeji da magaran akwai abdulsalamu mai gyaran motuna a nan ranko hawa da magaran akwai kanina musa mai shayi a nan ranko hawa da magaran akwai zane da alifeti kuwa akwai shugaba zabiyar mai matala shugaban zaɓen zankane na jihar da magaran eh, ba zan manta da mutari cica gangara idan sama wanda ke rediyo metama ina masa fatan alkhairi akwai kabiru sule wanda yake mai kayan gini ne bakin taransa da magaran akwai mustapha ran kirkiran dabbobi a nan garkin daura akwai abdulkadir wanda yake nan magariya akwai babandi mamman wanda yake bande akwai mamman alhaji sale wanda yake saudiya ba zan manta da shugaba amma dumburin gamba ba zan manta da alhaji sallau dan mato wato karawa akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumar mutar mai kanti da walda wanda yake nan babura da duka yan kungiyar zaɓi sanka na najeriya da nijar da duka afirka wa kowa fatan alkhairi na gode Eh, biyu a casa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kowa da kowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran na gaida kowa da kowa tun daga kan shi a Mala Hassan Barka da dukkanin sauran masu taufa albarkacin bakinsu a cikin wannan gida. ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi sannan ina yin marhaban lale da sake buɗe mana wannan kafa mai tarin albarka domin bayyanar da ra'ayoyinmu kamar yadda aka saba to ina isar da godiya da gaisuwa ga wannan gidan rediyo mai tarin albarka tare da jinjinawa sannan ina gaishe da kowa da kowa na wannan muhalli mai magana suleiman abdullahi a garin fambeguwa Kubau Lokal Gamman a jihar Kaduna, Najeriya. Na gode. Assalamu alaikum gidan rediyon BOH Yamforiyar Musulunci Iran. sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su gadau a jihar bauchin tiyar najeriya ga dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ga mai gabatar da shiri a wannan gida hassan barka ina gaida isa jika mai saji toro sunusi madatai da magaram ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madatai da magaram abdullahi abdullahi suleiman ajeri muhammadu fulla mashiyo ina gaida muhammadu direba maruba mashiyo ina gaida yakubu rugun Mayere sani dawo alaska tsatsin gaida ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal iliyasu yam iliyasu gulawa ina gaida attahir zakin soyayya bulbaram ina gaida muhammadu taylor subtu ina gaida usman mai dala busheri ina gaida kabiru sule usman da magaram ina gaida mamman sani dauda cin ina gaida su unguwar tudu da magaram ina gaida dukkanin masu sauraron sashen hausa na gidan rediyon boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar ya yakuba da gawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh radio ni ne dai murtala miji ne wanda nake dangon maraɗi jamhuriyar niger eh, yau da yake mana muna gaida yan uwa da amannan arziki na gaida dukkanin masu sauraron rediyo ta yaran da kowa da kowa na mashi fatan alkhairi ina mashi fatan barka da sahiyar juma'a ina gaida sa'idu magini sa'idu magyarin radio wanda yake batasha batasha maradi bangaren bangaren arewa wajen gida wanka ina gaida sali na tashi wanda yake wanda yake masarata ina gaida abu wanda yake antu ina gaida dukkanin masu sauraron gidan radio ta yaran radio mai albarka Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka bin sani da suna raba mai aski shugaba na kungiyar masu kira da san radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar ina mai sabon gaisuwa na barka ga karshen mako zuwa gare kai karan kanka mai gabatar da shirin na Malam Hassan Barka akwai Kabiru Usman Sule wanda yake a nan garin da magaram akwai kuma eh, Omar eh, usain Alhaji Omar wanda yake a nan garin da magaram akwai abokina na kai na Mamman Sani Dauda Bikiman Chief Hanza akwai yakuba mai aski baba isiniya a garin noma akwai damani isufu madattai da sunushi wanda suke a nan garin madattai akwai ta eh, takasimo to shugaba na reshen afirka malama amatalla da malama gala hamisu mai dan kuka dukkan su mambobi ne su kuma masu kira su radio nan jihar ta makarama akwai uzairu abdulaziz murtala mt a meka musa gaisuwa zuwa ga idrisa dan auda eh, komanda ne na yan agaji wanda yake a nan station da magar makwabci na kuma omar omar faruku shi ma yana meka mai sakon gaisuwa na barka da karshen mako a meka gaisuwa na barka da mako zuwa ga eh, Muhammadu Dan Bare Bari wanda yake a babban birnin Yamai sana Alaska barka da warhaka a meka mun dukkanin dukkanin mambobin mu na kungiyar masu kira da su radio na jihar da magarbi na meka musu sabon gaisuwa na barka da karshen mako daga karshe kuma a gaida mana shugaba eh, Musa ba da masu yi kwanse da shugaban kungiyar hadaka kulab da fada da kuma asusasan da kuma gurfama a nan jamhuriyar Nijar jihar da magaram da kewaye da karshe mai magana Rabi Alhaji Mamman da kai sun da suna raba mai aski. assalamu alaikum biyu hausa mai magana baba ya gambo daga nan garin tum ya ja da magaran jamhuriyar nijar miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga sani da u alaska tsatsun burin akwai usman mai dala bausheri akwai yakuba mai aski badaraka akwai sanus madatai akwai isu mai keri madatai akwai amidu kalalabuwa wanda ke jihar fa na so kuma kamun sakon gaisuwa ta zuwa ga umar iyasu yakubu digawa Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tilias Yakuba Digawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su garau a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki. Zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jika mai saje Toro, ina gaida Sunusi Madattai da Magaram, ina gaida gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu maɗatai da magaram ina gaida kwamarat ibrahim lara gafta ina gaida iliyasu m iliyasu gulawa ina gaida abdullahi adamu antawa ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu sunusi garin dan duna ina gaida yakubu rugun mayere ina gaida kwamarat ahmad afansi bajoga ina gaida Mamman Sani Dauda waza ina gaida tasi unguwar tudu da magaram ina gaida Sani Dawo Alaska Tsatsun Kurum ina gaida Muhammadu Taylor Subdu ina gaida Abtahir Zakin Soyayya Bulbaram ina gaida Usman Mai Dala Busheri ina gaida Idris Abdu Tamsuwa ina gaida Fatima sharifiya m ahmad ina gaida sumai abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida fatima sani adamawa ina gaida malama hafiza abdullahi ina gaida dukkanin masu sauraron wannan gidan rediyo na boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas gadau a jihar bauchin tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullah Sahel Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Uda Mamadu a Kori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Da yake yau Juma'a ne za mu yi amfani da wannan damun da kuke bamu don musa da zumunci da 'yan uwa da amunan arziki. Farko ina gaida abokina Ibrahim Haruna mai anguwa mazauna a ƙasar kamaru e, ina gaida abokina sani da'o alaska ma'aikaci a gidan radio martaba a garin tsatsunburu kuma ina gaida sanusi maɗatte da isu makeri maɗatte a jihar da mazaram da usman maidala bausheri babaye gambo da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan da kabiru sule usman a bakin kasuwar tiransa da muhammadu dan bare-bari da isa tsoho abubakar mai albarka a nyame da abokina a eh, haɗabi mai kwamfuta mai yama da kanwansa su mai a shi a sarakuna alaikum sashen hausa na murya musulunci na rediyon tahiran mai magana zakariya salifu daga nan gidan rumshi kamar yadda kuke ba mu dama yau ma zan yi amfani da wanga karshen mako in gaishe da yan uwa da amana arziki a masu adamu shamuwa mai dawaki da ke shikal da abdulaziz alasan mai shago a bakin tashar gidan rumshi da labodin ma mai shago a bakin tashar gidan rumshi da mutar isuhu da ke maradi da awal mai sai da man fetur da ke bakin tashar gidan rumshi sauran sun hada da sani alaska dawo daga nan har zuwa da'irar burin da dawo mai kwamfuta da ke mayama da iliya mai shayi garken daura nigeria sashen hausa na muryar musulunci radio ta na tashi lahiya mai magana zakariya salifu daga nan gunduma gidan rumshi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen wasu na BOH da farko kuna tare da hada mai kwamfuta mai yama local government Kebbi ta Najeriya memba daga muryar matasan lahiyar Afirka. To da farko ina gaida Malam Hassan Barka jagoran wannan tafiya ba zan manta da Adamu iya hanza daura kwamar Ilyasu Yakubu da gawa Sanusi Madatte da magaram Isa Jika mai saje Toro zaki so dangi gizomawa. Akwai Firdausi Ibrahim Na'ibawa akwai Sumaya Abubakar shi ya sarakuna akwai kuma Isa Abubakar tsoho mai albarka haka akwai shugaba ila mai kanti da shayi garken daura akwai usman mai dala busheri akwai sani dawo alaska tsatson buron akwai kuma kwamar ibrahim lara gabta akwai ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar niger akwai kuma yusuf madatte da magaram akwai ibrahim dan fulani nan yayari akwai yahaya na azari a ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon suna na haɗari mai kwamfuta mai yama daga jihar kebe a nigeria memba daga murya matasan lahiyar afirka To Marilla, ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Jumua aya ya tisa hadi ya mwisho.